Kamar yadda aka san Jarumar Hadiza gaban da ayyukan alkhairi kyauta tausayi da nagartattun ɗabi'u na san jama'a da taimaka musu. Wannan karan ma jarumar ta yi wani abin bajinta da take ta shan yabo a gurin al'umma da abokan sana'arta. Fitacciyar jarumar Hadiza Gaban ta bayar da gudunmawar zunzurutun kuɗi har naira dubu ɗari biyar ga mai shirya fina-finai Rabi'u a rahus da za a yi wa tiyata bayan haɗarin mota da ya ritsa da shi. jarumar wanda sauran abokanan aikinta suka rika sanyawa albarka a kafafen sada zumunta ta kasance tana gudanar da ayyukan tallafawa al'umma a jihar kano da sauran jihohin arewa tun a baya shahararren dan wasa kuma mawaki na Kannywood Sha'aban ne ya wallafa wani rubutu a shafin sada zumunta a farkon wannan makon inda ya bayyana cewa abokin aikin su yi hadari kuma za a yi masa tiyata Sha'aban ya bayyana haka ne a shafinsa na Instagram mai suna TY Shaban inda ya buƙaci sauran abokan aikin su na Kannywood su taimaka ta kowane hali da suke da shi. Jarumin daga bisani ya sake wallafa wani sakon a shafin sada zumunta inda yake ba wa gaban bisa gudunmawar da ta bayar. Yayin da mai bayar da umarni a fina-finai Hassan Giggs shi ma ya amfani da shafinsa na Instagram shi ma ya yabi jarumar. Kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan ta rawaito cewa sarkin Kannywood Alinuhu shi ma ya bai wa mara lafiyar tallafi sai dai ba a bayyana adadin kuɗin da Alinuhu ya bayar ba. Dana subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.